subscribe and sign up. Please ke subscribe sanarwa don samun Bismillahirrahmanirrahim. Littafin sadakin aure kashi na takwas. Daga cikin kujerun da yake lafe yake kallon duk wani motsi nata, har sa'ad da take sakin wannan miƙar, da sauri yayi kasa da idanun shi yana cije baki. A hankali ta kashe globe din tare da fara lalabar steps ta koma. miƙewa ya cikin sassarfa tare da cakko hannunta da karfin tsiya ihu ta fara kokarin kwalawa ya dode mata baki tare da faɗin kimin shiru ɗib ta ɗauke wuta jin muryarsa da kuma kamshinsa da ya tabbatar mata da yayan Aisha ne da hannu ya ja ta har ɗakin shi kana ya mayar ya rufe ya kunna fitilar ɗakin idansa ga baki ɗaya ya canza launi babu alamar wata rahama ga fuskarsa sai tiriri yake kamar talgin tuwo Sa'ada, me yasa ba kya ji? Me yasa yar karama da ke amma kin iya rashin jin magana? Dan kin taba aure kina matsayin bazawara shine a ko ina sai kin zubar da mutuncin ki. Me yasa wasu matan kamar ma so suke su zama zawarawa don su samu damar yin abin da suke so? Wato gani kike kin samu sarari yanzu ko? To wallahi in dai ina da raina da lafiyata baki isa ba saboda matsayin amana kike a wajena kuma abin da zan ma Aisha zan miki. don haka daga yau na ƙara ganin ki a falo ba hijabi sai na tattaka ki da mota ko kika kara tsayawa wani katon banza ya miki hoto wallahi Allah sai na baki kashin tsiya da ke da ɗan iskan mai hoton wannan ai wulakanci ne ki yi tsaye ga baki ɗayanki ai ta ɗaukar ki kin san inda hoton zai kai ne to ki kiyaye in dai kina so mu zauna lafiya da ke wallahi ki bi doka ta ki zauna lafiya kana ban baki umarnin kula kowa ba ko dariya wa kowa ba a matsayina na babban wanki zan zaba miki wanda ya dace da rayuwarki in ko ba haka ba wallahi kin taro mach da kanki tashi ki ban waje ya daka mata tsawa a guje ta tashi ta tana sakin kuka don tabbas ta san ba tun yau ba Salim ba santa bai santa bai ƙaunarta. amma ba ta taba tunanin abin ya kai haka ba lokaci daya ta ji tsanarsa ta shiga zuciyarta to ita me laifinta tun ta bi umarnin mahaifiyarsa tunda ba ita ce ta ce a yi hoto ba mamansa ce ta ce mamansa ne ta ce za ta ce a'a ne ɗaki ta koma ta ci gaba da ta kasa kasa baccin da bata koma ba kenan sai bayan da ta yi sallar asuba don aisha ma ba ta sallah bata tashi ba gefenta ta kwanta take bacci yayi gaba da ita salim ko sai karfe uku ya kwanta bacci mai nauyi yayi gaba da shi washe gare ko dadi bai jira ba ya fita abinsa ofis ɗinsa ya zauna shi kaɗai zuciyarsa babu daɗi data ya kunna ya shiga whatsapp anan sakonni suka fara shigowa ciki ciki kuwa har da na manyan abokansa da suka kammala karatunsu suna masa albishir ɗin dawowa bai wani bai wani murna ba saboda yanayin da yake ciki status ya fara shiga yana kallo anan ya gangaro na kamal kamar an ce ya bude anan ya ga yayi status din hoton Aisha ya kai goma inda kowanne da kalaman da yake a ƙasa wasu ya ce matata da kanwata wasu ya ce abokai ga matata yana nuna sa'ada wasu kuma sa'ada zai ce rabin raina salim da zufa ta karyo masa ya mike tsaye yana yin kwallo da kujerar da kujerarsa a ƙasa ya samu ya zauna yana faɗin baka isa ba dan ubanka daga yau ka daina riƙe waya sai ka fara aiki kai ɗin banza ka fara soyayya kana karatu jikinsa ya ɗauki rawa lokaci ɗaya ya miƙe ya fegi kiɗin modar sai fita kai tsaye hanyar gidan hajo ya nufa yana sharara gudu kamar zai tashi sama yana isa kofar gidan hajo ya fito tsabar masifa ko motar bai rufe ba ya banka get ɗin ya shiga ko sallama bai ba sai kiran kamal kamal kana ina hajo da ta damo koko da lafiyayyen kosai ta aje ta watsa da gudu ɗaki jikinta na rawa ta fara matsar kwalla don ta san yau ba makawa sace ta za a Salim kojin gidan yayi shiru ya sa shi nufar ɗakin Kamal. Ko da ya duba babu kowa a ciki, tsaki ya sake, don sai ma yanzu ya tuno da bai ga motarsa a ciki ba. Tsaki ya sake, don sai ma yanzu ya tuno da bai ga motarsa a ciki ba. Ɗakin Hajjo ya murɗa, jin ana tura sa, ya sa ta watsawa da gudu gashin kofa ta kwanta. Ta saki hannu ta juyar da baki ta fara magana kamar wanda sashin jikinta ya shanye tana faɗin. Fitali dan Allah a kai ni in yi fitali ko a bani fo ni paralyze garan ta karkace baki tana magana a kai ta ta yi fitsari paralyze gare ta Salim da ke kallanta da sauri ya isa inda take hankalin shi tashe ya ɗago ta yana faɗin in miki miki daminki a hankali ta juyo tana sakin yawo ta kalle shi ganin shine kawai ta kalli kofa ta ga ba kowa ta ture shi tare da miƙewa tsaye ta ce amma dai Salim Allah ya isa Allah ya mun sakayya ta fashe da kuka jikin ta na rawa kaya ta shiga hadawa tana faɗin na gama zama a gidan nan uban duk da za a yi ayi kuma wallahi gidanku zan koma haka kawai kullum ina cikin fargaba ashe dan iska kamalan nan da ya fita bai rufe gidan ba kai kuma ga anne sai ka shigo garam garam da tsawon banzan ka kamar zaren kendir wallahi yaran ummul khair kuna cutar tsufana fuska daure yace kin san ba za ki iya zama a gidan ba kuma kike leke sai kin zauna ga tsoro ga kafiya in kin ga dama tashi mu tafi gwara ku koma can gabana ina ganin wainar da kuke toyawa amma wannan yaran amma wannan yaran zan mishi amma wannan yaran zaman shi anan iskancinsa kawai yake shiga rainan kaka haju da jikinta ke ta makyarkyata ba ta ma fahimtarsa hannunta ya kama ganin zata ganin zata faɗin dan babu laka a jikinta haka ta miƙe kafafuwanta na rawa suka fita ya sa ta a mota ya dawo ya ɗauki kiɗin gidan ya rufe ko ina ya kashe wuta kana ya ja su suka fito sa'ada da wani fitinannen ciwon kai ta tashi da kyar take bude idananta da suka yi manya sosai sun kumbura cikin fuskar tausayi Aisha ta ce lafiya sa'ada ko baki da lafiya ne kai kawai ta daga mata ba tare da ta ce komai ba kasa kasa ta sauka inda ta iske su ummi duk sun fito za su yi break ummi ta ce kirawo min sa'ada mana da Salim Aisha ta ce ba ta jin daɗi kuma lafiya kalau muka kwanta da ita ya salim kuma baya nan tun safe na ji tashin motarsa da sauri ummi ta miƙe ta haura sama Ko da ta taɓa jikin sa'ada zafi sosai hakan ya sa ta tausaya mata ta sauka ta faɗa ma dadi shi ma zuwa yayi ya duba jikin nata inda suka ba ta breakfast yi suka ba ta magani babu baccin babu baccin da take ji amma ta gwammace ta nuna musu bacci za ta yi ko sa kyale ta dan ta yi alkawarin ba za ta sake yarda idan ta shiga cikin nasalin ba har abada saboda a duniyarta babu wanda ta tsana irinsa dan dan da ta masa uzuri amma yanzu ta fahimci kaunar ganinta ne baya yi karfe goma su Salim suka iso sosai jikin Hajjo yi masifar zafi shi kanshi sai da ya ji babu daɗi kuma yayi da ya sanin shiga gidan kai tsaye tunda yafi kowa sanin zamanin da ake ciki na rashin tsaro Faɗinsu suka shiga inda yake cike da inda yake rike da hajjo da kotsewa ta kasa jikinta na ta rawa da kyal kwantar da ita kan kujera tana tsitsine mai kasa kasa kai tsaye dakin ummi ya haura da sallama ya same ta ta gama shiri kamar fita ma za ta yi ummi ina zaki da safiyar nan ya jefa mata tambaya ta ce zan je gidan su kawata hajiya zainab akan batun karatun su aisha dan ina so ta tura min ta turo min mubarak ya zo ya ƙara koya musu wani abin kamun jarabawarsu ta fito musamman masu ada kaga ta ƙara fahimta sosai kuma ina so in ji batun islamiyya na sa'ada ina so nan da sati ɗaya su koma da aisha jin sa'ada da ta tambaya da ta ambata ya sanya gabansa bugawa tsaki ciki ciki ya ce ga hajju can a falo bai jira cewar ta ba ya haura sama da sauri karo suka ci da aisha ta fito da sauri cikin tsawa ya ce lafiya ta ce lafiya kalau yaya sa'ada dama ta yi amai shine zan sake haɗo mata ti bata jira cewarsa ba ta sauka da sauri yayin da shi kuma ya tura kofar ɗakinsa zai shiga ya fasa ya koma ta su ya koma ta su Aisha ya tura zaune take sai kuka take fuskar ta tayi jawur daga ita sai wani dan siket baki da farar vest ilahirin surar ta a waje take da sauri yayi ƙasa da kansa yayin da ita kuma ta ji zuciyarta kamar za ta tsinke dan ba ta taba kawo maran ta ganin shi ba katon bedsheet din ta jawo ta lallabe jikinta da shi ta yi look kamar matatta zuciyarta na bugawa tsaki yayi yana harararta tare da faɗin saboda na miki faɗa na hana ki shigar banza na faɗa miki gaskiya shine kika kwanta kina jinya ko to wallahi ko mutuwa zaki kin dai ji na faɗa miki a ko a falo na ganki babu hijab sai kin gane kuranki yana faɗar haka ya fita ta miƙe tana share kwalla cikin kuka ta ce gidan na kuma zan bar maka gidan na kuma bar maka zan yi ba zan sake dawowa ba cikin daji zan yi tafiya ta inda bani da kowa Tamani ni ba yar kowa bane ta karasa cike da yarinta da ɗacin rai sarai ya ji ta dan bai zuge kofar ba murmushi ya sake yayi ɗakin shi tare da lalabo magungunwa ya fito daidai Aisha ta kawo kai ya bata tare da mata bayani ya wuce Ummiko da murna ta sauko kasa ganin uwarta sheme ya sa ta salati anan hajjo ta barke da kuka tana faɗa ma ummi yadda aka yaranta ko ya ɓaci ta shiga ɗakin Salim ta taras yana wanka shi yasa ta dawo ta fara kallon Hajjo Hajjo ta share hawaye ta ce ni ko sai ni na ma da koko ni ko sai na da koko ma na koko na ma na fita kai ce Ummi ta ce zan dama miki wani yanzu Allah sarki a can ko ɗaya bangaren hankalinsu Maryam hankalinsu ya masifar tashi ganin sun ci kwana bakwai a cikin kwanakinsu babu sa'ada babu alamarta gabaki daya sun kewaye dangi na kusa da na nesa amma ba su same ta ba gida gida Maryam ke bi neman ta da shaguna amma babu ita Tulikis kuwa ya fi kowa shiga tashin hankali dan duk ya bi ya yi masifar rama ya ji bala'i kwana biyun da suka yi garkame ina ga kuma an ce yanke hukunci a gefe guda kuma daidai na yawan na yawan zagayowa da tambaya in sun ce a'a ta wuce gidan mai unguwa ta sheda mai kana ta yi gaba tana faɗin yanzu kaka fara yin shan wahala yan iska karfe sha biyun dare tuli kina zaune yana kore sauro a da gefen rigarsa da ke jike da fitsari ya kalla cikin tsananin takaici da bakin ciki ya maida idan shiga inda Maryam take tana zuba min share fitilar wayar sa yasa ya haska ta ta saki nono kamar silifas yana ta zuba ilahirin wajen ya lalace Khalifa ko baccinsa yake ba ko wando a jikinsa shi yasa ma shi yasa ya ma cikin baban shi jagab cikin bakin ciki ya kai ma fuskar ta mari dan wani irin haushi take basa ga fuskar sai maiko take kamar sabon kuli azaburi ta mike tana faɗin yalla bai ba mu da komai don Allah ka kyale ni ban san inda take ba yalla ban ubanki yal buran uba sai ihu kike min kina tsuwa kamar jaka kai maryam ke ko yar asara ce wallahi ba ko kunya ba ko kunya kin yi rashe-rashe a gabana kina buga min shari nono a waje kamar na jaka shedan ya sha dana ya sha haba dan Allah ki a wannan masifar da muke ciki har ma bacci kike hankali kwance tsaki ta ita ce wallahi ka fara isa ta haka nan kai baka yi ne koko baka ga wahalar neman da nake ma yar nan ba yar iskar nan ba kullum a kafa nake yawo ko ka taba bani kuɗin abin hawa zai yi magana kalifa ya juya ji kake tur a fuskar Tolikis ya sharara mai fitsari Salati ya sake yana feso da wanda ya shiga bakin shi cikin ɗacin rai ya tashi ya rufe Maryam da duka tare da faɗin shegiya jahila ke ba za ki iya da marar yaro ba ji iskancin da yake min ko 'yan dabarun nan na mata ba za ki yi ki sai masa famfas ba ki sa mai don kar ya jika ni amma da yake ke din rakiya ki kai ga kinan kullum a baya cikin kuka ta ce Allah ya saka min kuma wallahi ba zan sa mai ba kai mararka a sake sai tashi in daure mai to baka isa ba tsaki yayi ya tashi ya canza kaya ya kwanta a kasa yana tunanin ta ina za su ga sa'ada washi gari lafiya kalau sa'ada ta tashi sai dai babu yanda Aisha bata yi ba akan ta sauko su yi breakfast amma ta kiya dole ta sauka ta je ta kawo musu suka ci a sama Hajji Kotuni sun kulle da daidai ko da wani lokaci suna tare maman Halima ma tana ta samun sauki alhamdulillah bayan kwana goma Salim ne ya zaune a ofis ɗinsa ya ci uban gayo cikin brown ɗin shadda sai zuba kamshi yake karkata kafa hankalin shi na ga tunanin rainin da Sa'ada ta masa ya tabbata raini ne mana Shi kenan daga mata magana sai ta hau fushi ko abinci ba ta ci ba ta sakowa in yana gidan me mata da zafi haka dan ya faɗa mata gaskiya ko shi Kamal da ma wulakanci sosai hakuri ya basa sai ita uwar zuciya aiko zai koya mata hankali ofis din ya ji an bude an shigo a zabire, ya miƙe cikin wani zallar farin ciki ya rungume wanda ya shigo tare da sakin shi lokaci ɗaya kuma ya turo baki kamar yaro ya ce na yi fushi aboki baka kyauta min ba shine babu sanarwa ba komai zan kanka daga sama haba mujahid wanda aka kira da mujahidi saki marmashi ya ce likita bokan turai wallahi ina so in ga wannan farin cikin a fuskar ka ne shi yasa na ce gwara ka gani kwasan. kana ai aliyu ya maka text kuma ka buɗe baka mayar mayar masa da amsa ba kan shi ya sosa tare da faɗin zauna na sha'afa ne kuma ban yi tunanin kwana kusa za ku dawo ba fira suka hauye sosai sai yamma suka rabu da niyyar da daddare zai zai zo gidansu Mubarak da Salim da Aliyu abokan juna ne sosai dan dai shi ya riga su kammala karatu da shekara ɗaya kamun su su gama. Bayan Salim ya tashi daga ofis ya ce ma dadi zai je wani wuri. Bai hana shi ba don ya san duk inda zai je mai muhimmanci ne dan yaron shi ba sa yawo haka nan. Kai tsaye greenhouse ya nufa inda ya kwashi hajjo masu inda ya kwaso hijab masu kyau da tsada ya sai masa ada kana ya ɗauki hanya ko da ya isa gida a babban falon ya iske su su duka dadi ne kawai baya nan daidai ta mike tsaye ta rike ledar hannun shi tana faɗin dama jiranka nake wallahi sai ka fiddo foto da ka sace munafiki shine ka bi dare ka ɗauki hoton sa'adatu ko amma sa'ad da aka faɗa ma an yi ai zubewa kai kana marisa to wallahi fiddo shi za ka yi ka faɗi ta cikinka ka ce kawai son yarinya kake tsani amma zancen cin magani kana wani bubbuɗewa duk bai taso ba ka sa mata dokoki ka hana ta fitowa tana jin tsoron ta ga lokacin dawowarka yayi haka za ta bar mu ta watsa da gudu ta nufi ɗaki ka faɗa mata abin da ke ranka mana ka huta ba shi kenan ba hajjo ɗin ta zaro ta ce kun gani ko munafiki ne wannan tsanin wallahi ga hijab nan ma yayo mata shi yasa kullum da a baya kamar wanda ke da abin kunya dan shi in yayi dubu ya ɓaci da maganar da daidai ke mai a fusace ce ya kamata ki san me kike faɗa min daidai ni zaki ce zan aure bazawara kin ji wani ba, to wallahi billahi lazi ki rubuta ki aje ko mata sun kare ban iya auren wannan yarinya daga taimako naga za ta bauɗe hanya Sa'ada da ke bayan labulan ɗakin don bata sanya ran shigowarsa ba, ta ga ya shigo akan yasa ta yanka da gudu ta ɓuya a bayan labule don ta san kamun ta hau step zai ganta. Ido ta rintse tana jin wasu hawaye na sako mata a zaman da ta yi da Aisha ta ƙara wayo sosai tana kuma fahimtar duk inda magana ta dosa to ita yake cewa zawara kenan saboda wani ya kai sadakin aurenta kenan aiko za ta tabbatar mai ita za ta tabbatar mai da ita ma zawara mutunce mai aji da daraja a yanzu za ta ɗauki za ta ɗaura ɗamara ko da masifa sai salim ya so ta ko ya so ko yaki ta yi alkawarin sauke dukkan wani girma da izza da yake ji da ita a hankali ta fito daga labulan don ta gama takura kanta akan mutumin da baya ƙaunarta sosai ya ji gaban shi ya buga bai taɓa tsammanin tana jin su ba hajjo ta miƙe ta ce salim abin da ka faɗa abin da ka faɗa kenan dai ko to yayi kyau insha Allah sai ka zubar da hawaye akan zawara Sa'ada ta sa inda Hajjo take, ta zaunar da ita ta kamo daidai da tun sadda yayi magana ta yi mutuwar tsaye. Tsugunnawa ta yi tsakaninsu tare da ɗaura kowanne hannunta akan cinyar ɗayansu daidai ta kalla ta ce ki hakuri daidai na don Allah kin ga baki da lafiya hajjona ke ma ki hakuri kin ji shi mai hakuri yana tare da nasara kuma daidai in baccin abinki ta yaya yan Aisha zai so ni ina matsayin talaka da zaman gaban iyayenta ya gagare ta ta yaya mai arziki ɗan gayu kamar sa zai aure ni ni da bani da zanin sawa sai da aka dan Allah daidai na ko kusa ki daina haɗa yayan Aisha da ni dan ke ma kin san wutsiyar rakumi ta yi nesa da ƙasa tana gama faɗar haka ta miƙe ta fara tafiya a hankali tana sanye da katon hijab sai ɗauke kwallar idanun da take dan tabbas ba yau ta san Salim ya tsane ta ba tun dama amma ba ta da burin ramuwa ga kowa sai shi don kalamansa sun dake ta ba kaɗan ba Salim ko rawa jikinsa ya kama yi ya rasa ko me yasa tun da ya ganta ya ji bala'in fargaba Ummiko da ta baza tagumi maganar da yayi ya bala'in ba ta mamaki dan ita da dadi duk tunanin tunaninsu sa'ada yake so shi yasa yake sa mata dokoki Aisha ko cikin fushi ta miƙe ta haura sama sosai sa'ada ke zarya a ɗaki tsab maganarsa na mata yawo a dodon kunne hannuwanta ta haɗe waje ɗaya cike da al'ajabin tsanar da Salim ya mata tunda ta zo gidan ta san shine kawai wanda baya yin ta amma ba ta yi tunanin abin zai kai haka ba to me matsalarta? da take fuskanta na tsana daga kowane ahali da za ta raba me gare ta ko tana da munin da ake gudunta ne gaban miro ta karasa daga sama har kasa take kallon kanta ta dai ga tana da yalwar gashi baki sidik hancinta dogo ne har baka gafin clips dinta shape din fuskar ta ya dace da tsarin halittar ta to me yasa take da bakin jini farar fatar ta ta kalla tace ko jini na ne a haka Aisha take tsaye tana kallon ta ta share kwalla tace Sa'ada ki hakuri kin ji ko wallahi mu dai muna son ki ba ki da wani bakin jini hasali ma mu kyawun ki suke ruda mu mu kyawun ki ma ruda mu yake insha Allah sai yaya ya baki hakuri da ku da gwiwowinsa kin ji hawaye ta share ta murmushi ta koma kan gadon ta zauna Salim tunda ya shiga ɗakinsa ya rasa me ke mai daɗi siririn tsaki ya sake yana faɗin sai me dan taji menene zan yi da ita daga yau ma ba ni ba sake shiga harkar su har abada ko da tsirara za ta yawo tunda ba a san gaskiya wayar shi ce ta shiga ringin a hankali ya zaro ta yana kallon sunan Nasiba a jiki cikin mamaki ya dauka da sauri tare da yin shiru Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba domin jin ci gaban labarin kuma huta lafiya Bismillahirrahmanirrahim